فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون كي حقولي يا كي wannan manzo game da ƙaryata ka da mutanenka suka yi tabbas alkawarin da Allah ya yi maka na taimako da tabbatuwa a bayan ƙasa yana nan babu makawa kada waɗanda ba su yarda za a tashe su ba su ingiza ka kai gaugawa ko ka bar haƙuri